وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله ya halicci sammai da ƙasai don wata hikima babba, bai halicce su don wasa ba, kuma don a saka ma kowace rai da abin da ta aikata na alheri ko sharri. Allah baya yin zalunci ta hanyar rage kyawawan ayyukansu ko ƙara munanan ayyukansu.